To jama'a sai a mana aikin gafara mun dan sami tangardar na'ura amma sai a yi haƙuri a kasance da mu a ba da jima ban Allah yadda za mu shawo kan al'amarin kamar yadda kuka sani a sha'anin na'ura wani sa'in hakan kan faru amma kuma in Allah da sai kaga idan aka haƙura sai a shawo kan al'amarin. yanzu haka mu suna nan suna kan ƙoƙarin yin abin da suke iyawa wajen ganin cewa an samu gabatar muku da shirye-shirye kamar yadda aka saba saboda haka sai a mana aikin gafara a ɗan saurare mu in allah yadda za mu shawo kan al'amarin kuma za a saurari shirye-shiryenmu kamar yadda aka saba Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Litini 20 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. sojojin ƙawance a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun yi lugudan wuta a kan 'yan ta'adda. Ƙungiyar ƙasashen musulmai a duniya sun kafa wata gidauniya don tallafawa Afghanistan. Ga dukkan alamu kuwa annobar Omicron na iya mamaye Amurka a cikin shekara mai zuwa. To, kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. za a ji ƙarin bayani kan sabon rikicin da ya barke a wasu sassan jihar Nasarawa inda aka ce mutane sama da hamsin sun mutu. Hasali ma? Bayanai na nuni da cewa tun ranar Juma'a ne rikicin ya fara tashi, wanda zuwa jiya Lahadi aka samu gawarwakin mutane da ƙona garuruwa. Za kuma a ji cewa ganin yadda tashe-tashen hankula da almundahana ke daɗa addabar Najeriya. majalisar ɗinkin duniya ta dukufa wajen haɗa kai da jihohi don kakkafa hukumomin sasanta jama'a da kuma yaƙi da masu sace dukiyar al'umma daga cikin jihohin da majalisar ɗinkin duniyar ke irin wannan haɗin gwiwa da su akwai jigawa inda aka samu mashkiloli a wayannan hukumomi na sauran jihohi mun samu mun ɗinke irin wayannan matsaloli da babu su da yawa a jihar jigawa da kuma ƙorafe-ƙorafen da mutane suke da shi wanda mutane za su iya zuwa su je su kai domin a samu a sasanta kamar kowace ranar litini yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda safilu hashin gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. Rundunar sojojin Dimokuraɗiyyar Kongo da na ƙawance na Uganda sun ce a jiya Lahadi sun ɗaiɗaita 'yan tawaye a gabashin ƙasar a cikin wannan makon a wani kamfe da aka ƙaddamar a watan jiya kan 'yan tawaye na ADF. Dakarun ƙasashen biyu sun yi ruwan bama-bamai. a wasu sabbin sansanonin abokan gaba da aka gano a gundumar Beni da ke lardin Kivu ta Arewa da kuma lardin Ituri a arewacin kasar, in ji rundunar sojojin demokaraɗiyyar Congo a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Twitter. Tunda aka kaddamar da aikin haɗin gwiwa a ranar talatin ga watan Nuwamba, da farko sojoji sun inganta hanyoyin yankin domin sauƙaƙa zirga-zirga ga sojoji. Rundunar soji ta ce ta kai wani farmaki kan wurare da ake zargi da kisan kiyashi a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da kuma tashin bama-bamai a Uganda a wurin shakatawa na Virunga. A halin da ake ciki a Ituri, sojoji sun ce sun kama 'yan ta'adda na kungiyar ADF kusan 35 daga ƙauyuka da dama a gundumar Irumu tsakanin ranar sha uku zuwa sha biyar ga watan Disamba. Taron gaggawa na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC mai mambobi hamsin da bakwai ya amince a yammacin jiya Lahadi don kafa wani asusun bada agaji na jin ƙai domin magance bala'in jin ƙai na tattalin arziki a ƙasar Afghanistan, inda miliyoyin mutane ke fuskantar yunwa. kana kananan yara kusan sama da miliyan ɗaya ke fama da matsalar tamowa kuma suna cikin haɗarin mutuwa na rashin abinci mai gina jiki. Za a kafa asusun ne a ƙarƙashin bankin ci gaba na musulunci don ba da agaji ga 'yan Afghanistan tare da haɗin gwiwa da sauran abokan hulɗar ƙasa da ƙasa. In ji wata sanarwa ta ƙarshe daga mambobi a taron da ƙasar Pakistan ta ɗauki nauyi. wanda ya hada da wakilai daga Amurka, China da Rasha, tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya. Taron dai ya kasance taro mafi girma na ƙasa da ƙasa kan taimakawa Afghanistan. Tun bayan da ƙungiyar Taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnati da ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci a watan Agusta bayan ficewar sojojin ƙasashen waje karkashin jagorancin Amurka bayan kwashe kusan shekaru ashirin tun da farko mukaddashin ministan harkokin wajen Taliban amirkan mutaki, ya tabbatarwa taron na OIC cewar gwamnatin su za ta ƙara yin ƙoƙari wajen inganta haɗa kan harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa da kuma inganta haƙƙin bil'adama ciki har da 'yancin mata. Taliban ta fitar da nassi na jawabin muttaki a zaman da aka yi a kulle. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Bambance-bambancen Omicron mai saurin yaduwa na iya barin likitocin Amurka nan ba da jimawa ba, ba tare da wasu dabarun shawo kanta ba. baya ga wasu dubaru guda biyu da suka yi amfani da su don yakar cutar ta covid-19 magungunan rigakafi daga regeneron da eli lili sun kasance magunguna da ke taimakawa wajen rage yawan marasa lafiya da ke zaman asibiti amma masu yin waɗannan magungunan sun yi gargaɗin cewa magungunan da aka saka ba su da ƙarfi sosai a kan sabon nau'i na bambance-bambancen omicron magunguna na uku daga glasgow smith clean ya bayyana mafi inganci amma ba samun shi a ko'ina a cikin amurka a yanzu jami'an tarayya sun tara allurai don amfani a makonni masu zuwa Masana kuwa sun yi hasashen cewa Omicron za ta iya mamaye baki ɗayan Amurka a farkon shekara mai zuwa. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda wani sabon mummunan rikici ya ɓarke tsakanin tubu da Fulani a jihar Nasarawa. Zainab Babaji gare ki. Wani sabon rikici da ya balle tsakanin kabilun TV da Fulani a ƙananan hukumomin lafiya da Obi a jihar Nasarawa ya yi sanadin rasa rayuka fiye da hamsin. Bayanai na nuni da cewa tun ranar Juma'a ne rikicin ya fara tashi, wanda zuwa jiya Lahadi aka samu gawarwakin mutane da ƙona garuruwa, mutane da dama kuma suna gudun hijira. Shugaban ƙungiyar raya kabilar TV a jihar Nasarawa, Peter Ahemba, ya shaida min cewa a lokacin da nake magana da shi sun kirga waki hamsin da biyar. Abin da ya kama kamar karfe goma sha daya na dare shine wasu yan bindiga wanda muna suspecting su Fulani sun je su shiga a kauyen wani kauyen TV mai suna gidan Cabo sun kashe sama da mutum ashirin. Da gari ya waye nan sai abin yana ta balowa. Yanzu haka gefen lafiya da obi local government na local government biyu ne so far a su affecting yanzu haka sama da kauyukan tv goma sha biyar an riga an displace mutane an tada su daga wurin sun gudu sun fita kuma da an kashe so sofa report da na samu a wasu leaders na wadda ke wayan nan kauyuka da nuna kwadadina sun kai hamsin da biyar maza da mata da kuma yara kokari da wasu gawakin da an nasu sofa. Shugaban kungiyar raya al'ummar TV a jihar Nasarawa kenan Peter Ahemba. A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa Alhaji Dabu Bala Muhammad ya ce rikicin ya fara ne bayan kisan da aka yi wani bafulatani. Akwai wani kauye can cikin daji da ake kiran shi koyo. da shekaran jiya aka kashe wani ne da ya kai ma 'ya'yansa makiyaya abinci sun kira shi abincinsu ya kare ya nika gari ya kai masu ya hau mashin yana hanyarsa na dawowa a daidai wa'annan gidajen tibabin suka fito suka harbe shi a baya ba da nan da jiya kenan aka samu wasu kuma wanda suka zo suka shiga inuwan wannan ritiman da ya faru su ma suka fada ma tibi suka kashe tibabe wanda yake har yanzu mu ba mu iya tabbatar da su waye suka yi wannan abun ba yanzu haka akwai mun kira zama taro na gaggawa gobe bangaren su mutanen mu fulani da kuma bangaren shugabannin tibabin domin sawatarwa da kuma jami'an tsaro. To sai dai har lokacin da nake haɗa wannan rahoto ban samu ƙarin bayani daga bakin jami'an 'yan sanda ba duk da kira da sako da na aikewa kakakin 'yan sandan na jihar Nasarawa Ramhan Nansel. Bayanai na nuni da cewa rundunar sojoji sun isa ƙauyukan don taimakawa jama'ar yankunan da lamarin ya shafa da kuma tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. to Allah shi kiyaye a kuma gaida Zainab. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. wata kungiyar Fulani ta Walidra da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Najeriya ta tallafa wajen horas da mata Fulani wasu dabarun sana'o'i a rigan Juli da ke karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa domin taimaka musu farfadowa daga mawuyacin hali da 'yan bindiga suka jefa su a ciki. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. Waɗannan mata ɗari biyu da suka koyi sana'o'i daban-daban har ashirin da ɗaya da suka haɗa da yin man gashi, sabulun wanka da na wanki, da na wankin mota, har da maganin kashe ƙwari, da wanda za a tsaftace ruwan wanka da shi, da sauran sabulai daban-daban da ake amfani da su a ayyukan cikin gida. Ɗaya cikin matan Murjanatu Muhammad ta bayyana ra'ayinta a game da horarwar da ta samu. Gaskiya ina farin ciki tun da na samu sana'a daman zaman gida nake bani da sana'a to na samu sana'a gaskiya ina murna. koya shampo da mayamaye kala-kala. Ina kiran 'yan uwana da su zo su yi sana'a. halin da ake ciki yanzu a najeriya a yau fulani ma yanzu zaman su a daji su kansu suna tsoro amma ta kai yanzu an bata gaba ɗaya baraka san a'a ba fulata in an takuro ka dole ka motsa so ni a tunani na wannan hanyar da zai kawo sauki a tafi a tafiyar su shine shanu yau ba su ganta ba balantana su tatsa ya musu amfani babu shine don ko gashi yanzu kana ganin shanu yanzu ba fulatin na tsoron ya ci kusa da shi saboda me an san in ya je za a kai mai hari so ba zai je ba kenan bai da hanyar da zai nema amma idan muka create musu center da za su koyar mu kansu duk wani abu da za su yi a cikin gida ko nonon nan ma a cikin gida zaki hada yogurt ɗinki ki sayar ba sai kin je dajin kin nemi nonon ba bale a kai miki a ta. Shi kuwa shugaban kungiyar Fulani ta Waledira Yusuf Musa Ardo ya ce ya kafa kungiyar ne domin ta mai kekeniya wa al'umman Fulani waɗanda suka shiga halin ha'ula'i a sakamakon rashin tsaro da ya afka musu har suka rasa yanayin rayuwa na kiwo da noma. Mun lura a matsayin mu na kungiya cewar wannan masihu da tashin tashina da ya dami al'umma al'ummar mu ya dami arewacin najeriya da najeriya gaba daya yana faruwa ne a dalilin rashin abun yi zazzafan talauci a cikin mutane mun fara ne da bangaren mata saboda muna ganin cewar in aka koya mace abu to jama'a da yawa za su amfana A lokacin da yake jawabin goyon baya ga wannan shirin, sarkin Hausawa na mararraban gurku a karamar hukumar Karu ta jihar Nasarawa, Adamu Usman Mani, ya ce wannan mataki da aka ɗauka na koyawa mata sana'o'i abu ne na tallafawa al'umma. Wannan al'amari abu ne mai mahimmancin gaske. Duk mutumin da kaga zai ilmantar da 'ya'yan al'umma abin da zai kawo musu ci gaba da 'ya'yansu da mazajensu. Halartar ka wannan abin kuma babban alkhairi ne. Kin ga an haɓaka duniya kenan. Dan ba a san kowace yarinya ɗaya ba abin da Allah ya kaddara za ta haifa so wannan abun ina cikin farin ciki sosai domin ta yada alkhairi ne mata sun yi ta raye-raye da wake-wake a lokacin yaye ɗaliban. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke ma Madina a gaishe ki. yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Ganin yadda tashe-tashen hankula da almundahana ke daɗa gurbunta ƙasar. majalisar ɗinkin duniya ta dukufa wajen haɗa kai da jihohi don kakkafa hukumomin sasanta jama'a da kuma yaƙi da masu sace dukiyar al'umma da aka tanada don daɗaɗa rayuwa ga jama'ar wanda rashin hakan ke sa mutane zama masu saurin fushi daga cikin jihohin da majalisar ɗinkin duniyar ke irin wannan haɗin gwiwa da su akwai jigawa mahmud ibrahim kwari gare ka Tuni dai kudirin dokar da za ta kafa wannan hukuma ya tsallake karatu na ɗaya da na biyu a zauren majalisar dokokin jihar. Dr. Musa Adamu Aliyu da ke zaman kwamishinan shari'a kuma babban attorney na jihar ya ce fasalin hukumar na kamanceceniya da na hukumar EFCC da ICPC amma akwai sabbin al'amura. Muna kokari muga cewa tamu ta samu fasali wanda yake inda aka samu mashkiloli a wayannan hukumomi na sauran jihohi mun samu mun ɗinke irin wa'annan matsaloli da babu su da yawa a jihar jigawa da kuma ƙorafe-ƙorafen da mutane suke da shi wanda mutane za su iya zuwa su je su kai domin a samu a sasanta so shine wanda yana cikin abin da zai taimaka ga alama dai zauren gamayyar kungiyoyin fararen hula na jigawa na maraba da wannan yunkuri na gwamnatin jihar da ke samun tallafin ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke najeriya Comrade Musbahu Fasirka shine shugaban zauren. kirkirar wannan hukuma faduwa ce ta zo daidai da zama duba da yadda ita hukumar ba wai za ta mai da hankali ne ga kawai masu mulki ba hatta abubuwan da suka shafa al'umma da kuma wayanda ake zargi da yin sama da faɗi da abin da shafa hakkan al'umma ne da kuma sauran rigingimu da ke faruwa da sauransu a tsakankanin al'umma. sai dai barista amina umar ta ofishin lauyoyin masu bada tallafin shari'a wato legal aid council da ke dutse ta ce akwai bukatar majalisar dokokin jigawa ta samar da dirka ta musamman ga wannan hukuma. Duba da cewa ita daman jihar jigawa jiha ce wacce gaskiya a cikin jihohin najeriya wadda za a ce wacce take mai tsananin zaman lafiya abin da kawai za mu ba da shawara shine cewar su 'yan majalisu su ga cewar sun mata tushe duraka da za ta tsaya da kafarta ta hanyar ba ta kuɗin shiga na kanta kuma su kansu ya zamana an yi dokokin da masu madafin iko ba za su yi katsalandan ba a baya dai an sha zargin masu rike da madafin iko a najeriya da mayar da hukumomin yaƙi da rashawa karnukan farauta a kan 'yan hamayya a don haka ne kwamar kabiru sa'id dakata shugaban kungiyar kaja da ke yaƙi da rashawa da tabbatar da adalci ke cewa muna fata ita wannan hukuma ba za ta bi wannan layin ba sannan kuma a wasu lokuta shugabanni da ake naɗa irin wannan hukumomi suna wuce gona da iri suna ajiye dokokin su yi gaban kansu sana na sa rai wannan hukuma za ta fi mai da hankali a kan doɗe cin hanci da rashawa kafin a yi shi gaggauta ɗaukan mataki ga duk waɗanda aka samu sun yi wata hana kuma ya kasance cewa wannan matakin da ake ɗauka ana sanar da al'umma domin ta haka ne abin zai zama izina ga na baya bayan majalisar dokokin jihar ta daidaita kundin dokar ana sa ran gwamna badar abubakar zai rattaba hannu cikin hanzari Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. A gaida Mahmud, yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkamu da bita shirin ciki da gaskiya da muke duba muhimman shirye-shiryen da muka kawo muku da suka shafi kare 'yancin ɗan adam, haƙƙin kare marayu da fanshan jami'an tsaro da suka yi ritaya da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Kumel. idan za a tuna mun kawo muku takaddamar da ke tsakanin mai kwarmato mahadi shehu da gwamnatin jihar katsina wacce ta gurfanar da shi gaban kotu kan ikirarin da yi na cewa gwamnatin aminu bello masari ta karkatar da maƙudan kuɗaɗe da sunan ayyukan tsaro a jihar ga wasu lamura na daban kwamishinan shari'a na jihar barista ahmed almarzuk da ke jagorantar shari'ar a kotu yayi watsi da zargin da mahadi yake yi kawai dai Ah, abin da eh, ya kamata mutane su fahimta wanda kuma na san yanzu an fahimta shi ne. mutumin nan ya yi ta maganganu yana cewa Allah ya san ba a kai shi kotu ba yana ta buga kirji yana ta barazana kuma an je kotun ya zama ya yi langabu ya kwanta ya marerece yana ta wani kiraye-kiraye yana koke-koke eh, yana karerai gashi an nuna shi karya yake cewa bai da lafiya to kaga wannan abu ne wanda mun bari ne sai kotu ta yi wannan hukuncin amma ko yanzu ai mutane sun fahimci ainihin cewa shi abin da yake yi ƙarya ce da yaudara yake ma kansa saboda ba kowa yake yaudara ba ka zo ka nan langabe maimakon ka zo kai magana abin da yake a gaban ka kana ta wani marairi cewa kamar wani ɗan ƙanƙanin yaro kana ta koke-koke a gaban yara da mata da jama'a da 'ya'ya da surukai abun abun ban takaici da kunya ai kaga mu yanzu mun tsaya ne kawai cewa mu bari dai abun nan kotu tafiyar da yadda wani al'amuran suke. Mahadi Shehu wanda ya samu beli ya ci gaba da bayanai kan gwamnatin Katsina da kare kansa kan wani faifan bidiyo da aka yada aka ga yana shiga ɗaki da sandunan guragu amma sai ya miƙe har ya jagoranci sallah. Wannan hoton nawa da aka gani ina sallah hoto na ne amma a ina an tsare ni a Abuja an tsare ni a Katsina an tsare ni a Kano kwana talatin da biyar saboda batan basira da rashin tunani sai aka je aka ɗauko hoton da ina Kano ina ina ina ina ina Abuja a rufe aka ɗauko aka ce ina Kano ne daɗin abin dai an ganni ne ina sallah ba da kwalbar giya a haganni ba an ganni ne ina sallah ba gidan mata a haganni ba an ganni ne ina sallah ba sharholi a hagan ina yi ba alhamdulillah bari in yi digression in ka sake ka shiga siyasa in ba ka iya cika alkawari wallahi kada ka ɗauka kila elita zai iya tunawa akwai shugaban ƙasan malawi wani bakila maluzu 1994 ya zaga saboda yana takure yana neman ya shugabancin malawi ya ce ma 'yan malawi ga alkawari na dauka muku tsakanina da allah in kuka zaɓe ni kowannen ku sai na bashi takalmin sawa aka ko zaɓe shi zama shugaban ƙasa tafiya ce tafiya aka ce mai tuwon ka ne mutane suna sai mutane sai yan malawi suka rika yawo ba takalma suna so su tuna ta masa cewa ga alƙawari da aka tambaye shi aka ce mishi baka ba yan malawi takalma ba sun zaɓe ka sai ce a abin da yasa bai bayarwa bai san yawan su ba kuma bai san size din su ba bai san tsawon kafa ba bare faɗin kafa so duka ba zai iya takalma ba aminu bello musayi da kan shi ya tara mu a nan garin kaduna a hotel 17 el marzuk na nan ina nan manyan mutane katsina suna nan ya bude baki ya ce mana wallahi idan ya samu rabin kuɗin da shi ya samu cikin shekara takwas zai mai da katsina karamar landan ina da shi a bidiyo ina da shi a audio yana hannuna yanzu amma da yake Allah Allah ne shema gaba ɗaya abin da ya samu cikin shekara takwas biliyan ɗari shida masara abin da ya samu cikin shekara biyar tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari biyu da saba'in amma maimakon katsanta tsanta koma karamar london sai ta koma wata isra'ila sai ta koma wata libya sai ta koma wata montenegro sai ta koma wata rwanda sai ta koma wata burundi ba komi ka tsina daga kisan mutane sai satan mutane sai talauci sai yunwa sai fatara sai kunci sai lalacewar makarantu da asibitoci sai kasa biyan kudin 'yan giratuti sai kasa biyan kudin 'yan scholarship sai barazana ga rayuwar mutane sai fasaka da kuɗin mutane wannan in ba zai iya ba ya kamata inda ke da kunya wallahi tallahi ƙasar da ke da kunya aka san ya kamata tuni ya kamata a ce masari ya yi murabus saboda wallahi ya gaza. Shirin ciki da gaskiya kan muku korafin tsohon sarkin fadar Keffi a jihar Nasarawa Alhaji Sula Nasidi wanda ya ce matashi Zahardin dan Justice Abdullahi Mai Dawa Ya yi sarrafi ya ɗauki yarsa da ya aura wa malam usman mazaunin lafiyar bare-bari tun farko an taɓa auren wa yarinya mai suna basira amma zargin yana ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki ko kawo takardar gwaji ta jabu ya sa aka warware auren bayan gabatar da wannan shirin zahardin ya bayyana daga maɓoyarsa da basira har ma sun haifi jaririya basira ta ce sam ba a juya mata ƙwaƙwalwa ta hanyar bokaye ba ita da gaske take tana ƙaunar zaharaddin tsohon sarkin fadar kefi wanda ya rasa rawaninsa saboda takaddamar daga sarkin kefi shehu da ya musa ya ce ba zai yafa cin zarafin da yaro ko iyayen yaro suka yi masa ba masu waro in za ku tuna mintin ta malamai inda aka samu bambancin fatawa ga Sheikh Khalid Jos wanda ya ce auren farko da Zahardin ya zauna miji har gobe yana furta cewa shi bai saki har dai ƙarshen shirinku da muka saurara miji yana ce shi bai saki matar shi ba mata tana ce ita tana ƙaunan mijinta kaga kenan maganan cewa an raba aure bata taso ba kenan yanzu shi uban yarinyar ne ma za a iya tuhuman shi da cewa eh lalle yayi aure akan aure bisa duk waɗannan shaidu da muka saurara daga bakin duk masu magana wannan shine abin da ni na fahimta kuma haka hukuncin yake a shar'ance muddin dai duk abubuwan da aka faɗan nan a nan aka tsaya ba a sami inda miji ya amince da cewa ya saki matar shi ba wanda zai iya raba auren nan sai dai hukuma wato kotu in alkali ne ya ce na raba aure to ko miji ya yadda ko bai yadda ba in dai alkali ya ce ya raba aure auren ya rabu ko da ko ta hanyar zalunci ne alkali ya raba auren auren ya rabu sai dai a ce alkali ya yi zalunci shi kuma limamin masallacin unguwar zango a kefi muhammad jawad wanda aka ɗaura auren da shi ya ce sam ba zaman aure zahardin yake da basira ba don babu auren. a shari'a dai idan aka samu matsala wurin aure misali iyaye suka ɓoye aibu na yarinya ko iyayen yaro suka ɓoye aibu da aka zo aka yi aure sai aka gane akwai aibu to shari'a ya ce a ɓata auren yana ce a cikin askari da risala kuma musamman kuma aka zo aka ce an dawo da kaya ya zama an yi hul'i ya zama saki ba aure an dawo da sadaki da kaya iyaye miji sun karba ba aure ba ya zama hulɗi wannan shine a taƙaice a shari'a kuma idan da za a ɗaura aure inda da matsala ba da bayi ana iya aikowa cewa ba mai da ɗaura aure ba saboda har yanzu tana mata kaga an ɗaura aure kuma kusan shekara ɗaya da wani abu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.